Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan lokaci. Da fatan an yi ne cikin ƙoshin lafiya ga dijirin abin da muke ɗauke da su a zangon shirin namun wannan mace kuma ƙarshe a wannan rana ta Alhamis. Akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa akwai shirin nan na tafsirin Ramadan sai kuma shirin murin masu saurare. akwai shirin amsoshin tarbiyya zamu karkare da shirin na kisoshin rayuwa waɗanda su ne jiran abin da muke ɗauke da su a zangon shirin namu na wannan lokaci da yardar Allah to amma kafin mu ga sauran abin da muka ambata baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 22 ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da tara ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 126 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan afrilun shekara ta 1895 jose mati ya jagoranci al'ummar kasar cuba wajen yi wa turawan mulkin mallaka na kasar spain bore wanda suke mame da kasar cuba tun a karni na goma sha biyar spain ta tura sojoji kimanin dubu ɗari uku domin murkushe wurin al'ummar ƙasar cuba amma amurka ta yi amfani da wannan damar domin cimma burinta na mamaye kasar cuba inda ta tayar da wani bam a cikin tekun cuba wanda ya tarwatsa wani jirginta da gangan kuma ta ɗora alhakin hakan akan sojojin spain daga lokacin ne amurka ta shilanta yaƙi akan sojojin spain inda ta kashe da dama daga cikinsu su kuma ta nutsar da wasu manyan jiragen yaƙi na ruwa na mallakin sojin ƙasar spain ɗin a cikin teku da ƙarshe dai bayan cimma wata yarjejeniya a birnin paris na ƙasar faransa spain ta fice daga ƙasar cuba daga lokacin kuma sai amurka ta mamaye ƙasar ta cuba baki ɗaya ganin haka sai bore na al'ummar ƙasar cuban ya koma a kan amurka masu ko kokon san cewa shekaru 73 da sa gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan afrilun shekara ta 1948 yahudawan sahiyuniya suka yi wa falasinawa 500 kisan kiyashi a gabar ruwan haifa a daidai lokacin da yahudawa suka hada baki da burtaniya suke shirin kafa isra'ila a cikin falasdinu yahudawa sun yi wa falasdinawa kisan kiyashin ne bayan sun kwace yankunansu inda wasu falasdinawa a cikin tsoro suka nufi gabar ruwan haifa amma yahudawan sun bi su kuma suka yi musu kisan gilla da dama daga cikin falasɗina wanda yahudawan suka kashe a lokacin dai mata ne da ƙananan yara da kuma tsaffi da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan afrilun shekara ta 1961 wasu sojojin faransa da ke adawa da kawo ƙarshen mulkin mallaka a ƙasar algeria suka tayar da wata hatsaniya a birnin algiers domin yin juyin mulki ta yadda za su kwace iko da kasar algeria daga hannun turawan faransa da suke shirin mikawa kasar 'yancin kai wannan lamari dai ya yi sanadiyar kashe mutanen kasar algeria kimanin dubu da biyu sojojin sun ɗauki wannan matsaya ne bayan da de gaulle na faransa ya bar da umarnin fara shirin mika lamarin tafiyar da algeria ga 'yan kasar ta algeria duk da cewa manufarsa dai ita ce mika mulki ga 'yan algeria amma masu biyayya ga kasar faransa sau da kafa domin su tafiyar da kasar amma duk da haka sojin faransa masu tsatsarwar ra'ayi da suke cikin ƙasar ta algeria ba su gamsu da hakan ba da karshe dai algeria ta samu 'yancin kanta a cikin shekarar ta 1962 bayan mulkin mallakar kasar faransa na tsawon shekaru 130 masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Toma da yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To tare da sallama masu saurare da farko ga kanin labaran juma'ar ce ake jana'izar murgaye idris debe itno na kasar chadi rasha za ta jinye dakarunta a iyaka da kasar ukraine kwararru sun bayyana cewa akwai bukatar samar da dabarun tattara kudade don kakkaɓe zazzabin cizon sabaro daga nahiyar afirka don ga labaran kamar da za a ji su a kasar chadi a wannan juma'ar ce ake jana'izar tsohon shugaban kasar murgaye marshal idris debi itno wanda ya rasu a ranar talata da ta gabata tun da farko dai an sanar cewa a ranar za a yi wa shugaba idris debi itino jana'izar ban girma za a fara da macin soji daga nan dan marigayin kuma wanda sojoji suka sanar zai mulki kasar wato janar muhammad idris debi zai gabatar da jawabi shugaba emmanuel macron na faransa zai halarci jana'izar kamar yadda fadar shugaban kasar ta sanar shugaban kasar mali na riko ba indiya hudu kuma na jamhuriyar nijar bazu muhammad su ma za su halarci sana'izar a ranar talata da ta gabata ne rundunar sojin kasar chadi da sanar da mutuwar shugaba idris debi itno sakamakon raunin da ya samu a fagen daga a yaƙi da 'yan tawaye a arewacin kasar to a wani labarin kuma game da cadin kwamitin sulhu na kungiyar kasashen afirka au zai yi wata tattaunawa ta musamman kan matsalar siyasa a kasashen chad da kuma somaliya a cikin wata sanarwar kakakin au ebba kalando ya fitar ya ce tattaunawar za ta yi daidai da babban aikin da ke gaban kwamitin na tabbatar da samar da kariya da kuma kawo ƙarshen rikici da matsalolin da suke damun nahiyar wannan na zuwa ne kwana guda bayan da 'yan adawa a chadi suka yi watsi da naɗin da sojoji suka yi wa ɗan marigayi idris debi lokacin da ake tsaka da jimamin mutuwarsa idris dabi wanda ya mutu yana da shekaru 68 a duniya ya jagoranci kasar na sama da shekaru 30 mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya ce ana samun ci gaba a sabon zagayen tattaunawar da ake a biyanna dangane da batun nukiliyar kasarsa duk da kalubalen da ake fuskanta a ci gaba da tattaunawar diplomasiyyar da ake yi a biyanna domin faɗo da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta nukiliyar iran da aka rataba wa hannu a shekarar sha biyar inda ɗage takunkuman da aka sanya wa iran ɗin da batun nukiliyar ta suka kasance a kan gaba cikin ajandar tattaunawar gidan talabijin na press tv na iran ya rawaito cewa bayan tattaunawa da sauran wakilan kasashen da ke cikin yarjejeniyar da suka hada da burtaniya sin faransa da rasha da kuma jamus abbas arakshi ya ce tehran za ta dakatar da tattaunawar a duk lokacin da ta kai ga tsananta sharuɗa ko aka fara bata lokaci mataimakin sakatare janar kuma daraktan harkokin siyasa na sashen kula da harkokin wajen ƙungiyar tarayyar turai enrique mora wanda shine yake jagoranta tattaunawar ya ce an samu ci gaba cikin makonni biyu da suka wuce amma ana buƙatar aiki tukuru kana an kafa wani rukunin ƙwararru na uku wanda zai magance batutuwan da za su biyo baya to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran Ƙasar rasha ta sanar cewa za ta janye dakarunta daga iyaka da ƙasar ukraine a cikin kwanaki masu zuwa wannan bayanin ya fito ne ta bakin ministan tsaron ƙasar rasha sergei shogu wanda ya ziyarci yankin inda sojojin rashar ke gudanar da wani atisaye ya ce dubban sojojin rasha za su koma barikin su kafin nan da ranar 1 ga watan mayun gobe bayan sun kammala aikin su na nuna bajinta da kuma tsare kasar wannan dai a cewar masana zai kawo ƙarshen zaman tankiya da aka kwashe makonni ana yi tsakanin rashar da kuma ukraine ukraine dai na zargin rasha da sirrin kaddamar mata da farmakin sojoji lamarin da ya tare da hankalin kasashen yamma kawayen kasar ta ukraine a nata bangare dai rasha ta sha musanta shirin afkawa ukraine tana mai cewa sayan soshi ne take gudanarwa a yankin na crimea da ta mamaye a shekarar 2014 ƙwararru a fannin kiwon lafiya da ƙasashen afirka sun ba da shawarwarin kirkiro da dabarun samar da kuɗaɗe domin gudanar da ayyukan yaƙi da zazzabin cizon sauro ko malaria a sassan nahiyar ƙwararrun na fatan masu ruwa da tsaki za su bullo da dabarun ingiza zuba shari a aikin kawo a aikin shawo zazzabin a gabar da ake kokarin gaggabe malaria daga afirka nan da shekarar 2030 kwararrun waɗanda suka tattauna game da wannan muhimmin batu ta kafar bidiyo gabanin bikin ranar duniya ta malaria da ke tafe a ranar lahadi mai zuwa sun kunshi masana a fannin kiwon lafiya da masu tsara manufofi da 'yan rajin kakkaɓe malaria daga afirka sun kuma yi amanar cewa ana iya cimma wannan buri ne kawai idan aka samar da isassun kudaden aiki da anniyar gwamnatoci a kuma inganta fannin binciken kimiyya tare da shigar da al'umma cikin aikin zazzabin cizon sauro dai na daga cikin tutukan da ke haddasa hasarar rayukan mutane masu yawa a nahiyar afirka musamman yara kankana a wani labarin kuma yara kanana 650 ne a kasashen ghana da kenya da malawi suka karbi rigakafin zazzabin cizon sauro ko malaria da aka fara yi a nahiyar afirka cikin shekaru biyu da kaddamarwa kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta sanar to sama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To a gaishe da Hassan Barka dauke da labaran duniya. Yanzu sai sauran shirin da muke dauke da sun zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta Afirka da kuma yin sharhi da karin bayani kansu. To da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. A ranar Talata da ta gabata ce dai sojojin ƙasar Chadi suka sanar da cewa shugaban ƙasar Chadin Idris Deby ya rasu sakamakon raunuka da ya samu a fagen daga yayin da yake jagorantar faɗar da gwamnatinsa take yi da 'yan tawaye da suke son kifar da gwamnatin tasa da kuma kwace babban birnin kasar wato injamina to ɗaya daga cikin batutuwan da suka fara tasowa tun bayan wannan sanarwar dai akwai batun makomar fada da ta'addanci da ake yi a yankin bisa la'akari da irin rawar da shugaba david din yake takawa a wannan fage shirin namu na yanzu kan wannan batu ne zai yi dubi don kwance zare da abawa na lamarin don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. to masu saurari barka mu da sake saduwa kamar yadda kuka ji a farkon shirin da a ranar talata da ta gabata ne da aka sanar da rasuwar tsohon shugaban kasar chadi idris debi etno sakamakon raunuka da ya samu a fagen daga a yakin da suke da 'yan tawaye a kasar to tun dai daga wancan lokacin ya zuwa yanzu shugabanni da kuma al'ummi da dama musamman ma dai a afirka suke ci gaba da nuna alhini dangane da rasuwar shugaba idris debin musamman saboda irin abin da za a rasa na irin gagarumar rawa da kuma gudumawar da yake bayarwa wajen fada da ta'addanci musamman kungiyar nan ta boko haram wacce ta juma tana cin karanta babu babbaka a yankin tafkin yankin chadi da kuma da yankin sahel gaba daya inda lamarin ya fi shafan nigeria sannan kuma sai kasashe irin su kamaru chadi da kuma niger to watakila ma haka din ne sanya shugaban nigeria muhammadu buhari ya bayyana marga idris dabin a matsayin wani jajirtaccen shugaba wanda mutuwarsa za ta bar gagarumin gibi a yankin a yakin da kasashen duniya suke yi da kungiyoyin ta'addanci To tambayar da take tasowa a nan ita ce wani irin gibi ne mutuwar shugaba David din za ta haifar a wannan yaƙi da ake yi da Boko Haram da shoran ƙungiyoyin ta'addanci sannan kuma yaya makomar ƙasar Chadin a irin wannan yanayi da 'yan tawaye suke ta hankoro na kai hari zuwa babban birnin ƙasar da kuma kame shi. Abin Allah kiya idan har yaƙi ya barke a wannan yanki da kwagin basasa yaya makomar tsaron yankin zai kasance kenan gaba ɗaya. To wannan saka cike da tambayoyin da ake suke ta yawo. To kuma don tattaunawa kan waɗannan batu batutuwa a halin yanzu muna tare da dr kabiru adamu masanin harkokin tsaro na yankin sahel din kana kuma shugaban kamfanin nan na bada shawarwari kan harkokin tsaro ta beacon consultants da limited da ke abuja nigeria a to dr barka da zuwa filin namu da fatan kana cikin koshin lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To, dokta muna magana ne dangane da batun rasuwar shugaban kasar Chadi marigayi Idris Deby. a kamar yadda dai aka sani cewa marigayi david din ya kasance yana taka gagarumin rawa wajen fada da kungiyar boko haram da ake a halin yanzu a ganin ka matsayin ku na masanin harkokin tsaro kuma da kake sa ido kan wannan lamura wani irin mummunan tasiri kake ganin cewa mutuwar david din za ta yi ga wannan fada da ake yi to na farko dai rundunar kasa da kasa da ke tafcin chadi wato multinational joint tax force headquarters din tana nan kasar chadi ne a jamina to tasiri na farko kenan kasancewa shi shugaba marigayi shugaba debi ya jajirce a wurin kafa wannan kungiya tare da haɗin kan ƙasar faransa da nigeria har aka kai headquarters ɗin can kuma ganin muhimmancin ƙasarsa rawan da za a taka wurin hana yunkurin da su wayannan mayaka 'yan kungiyar jama'atul alisunal da wata wal jihad suke yi na mamaye yankin shi yasa aka kafa wannan kungiyar da aka zo kuma wurin rarraba dakarun wannan runduna na ƙasa da ƙasa sai aka hannanta ma ƙasar chadi abinda ake ce sector 2 wadda kuma iyaka ne da ke tsakanin chadi da nigeria da kuma abin da ya kama da yankin da ke nan tafkin chadi to wannan yanki yana da muhimmanci sosai don duk wani yunkuri da su wayannan yan masu ikirarin jihadi suke yi a nan suke yi to lalle ba shakka kasar chadi karkashin jagorancin shi marigayi shugaba chadi ta taka rawa mai muhimmanci wurin hana bunƙasan waɗannan ƙungiyoyi a nan yankin to mummunan tasiri da kasancewa shi shuga ba idris dabi baya nan idan har wanda suka karɓar gaman mulki a wannan runduna wannan sojoji suka gaza ci gaba da abubuwan da yake yi to za a samu giɓi giɓin nan kuma zai ba ma wa'annan ƙungiyoyi na ta'addanci da sauransu dama na su yi walwalan su yadda suke so wadda kuma zai mummuna tasiri ga tsaro a yankin sahel da kuma nan tafkin chadi ba abin mamaki ba ne idan aka samu irin wannan gibin muga sun kafa sansani kuma an yi amfani da sansanin nan wurin bunƙasa ta'addanci da sauran laifuka har da safarin kwayoyi da safarin jama'a ma dan adam da dai ga nan laifuka iri-iri a takaice dai fargabar da ake ake na cewa yankin sahel zai iya kasancewa ah, wani babban sansani na laifuka har da ta'addanci ma Ah, to kasancewa shi shugaba idris eh, dabi ah, baya nan da in kuma aka zo aka samu akasi na waɗanda suka karɓa mulki daga gare shi ba su ci gaba da abin da yake ba to wannan fargaba zai iya yiwuwa. to dokta bisa la'akari da cewa 'yan tawaye suna ci gaba da barazanar kama babban birnin ƙasa wato injimina wanda hakan na iya haifar da rikici da kuma yaƙi na basasa a cikin ƙasan idan abin Allah ya kiyaye yaƙin basasa din ya ɓarke a ƙasar ta Chadi wani irin tasiri kake ganin hakan zai yi ga tsaron wannan yanki na tafkin Chadi da ma kuma Sahel din gabaki daya a ƙasar Chadi ta kasance ƙasa wadda ke da muhimmanci a yankin Sahel in ka duba da alakarta da yankin tafkin chadi da kuma alakarta da nan yankin da ake ce ma kasashe uku wato tri nation abin da ya kama da burkina faso da mali da niger sai kuma ɗayan ɓangaren a sudan to dukkan matsalolin tsaro sai ma in ka ƙara gaba ga eh, ƙasar central african republic to kasancewa chadi har dai ƙarƙashin mulkin idris deby ya yi yunkuri sosai wurin tabbatar da cewa dakarun sun shiga wa'annan wurare da ake da wayannan matsalolin sun taimaka wurin hana bunƙasar matsalolin nan to kasancewa baya nan zai iya shafar yadda ake gudanar da wa'innan matsaloli na tsaro kuma har abin ya kai ga darewa na matsalar gaba daya to kuma haka ya kasance zai iya shafar tsaron yankin sahel gaba daya akwai fargaba da ake da shi na cewa 'yan ta'adda sun mayar da yankin sahel sabon sansanin su tunda aka tawarsa su daga iraki da ƙasar syria to samun gibi a ƙasar chadi zai iya ba su dama su ƙara ƙarfafa wannan yunkuri da suke yi kuma har su kai ga ah, kifar da gwamnatoci na demokarasiya wayanda ke yankin wayanda misali masu rauni ah, akwai ƙasashe da yawa wayanda ba shakka idan wayannan ƙungiyoyi suka samu dama za su iya kifar da su kuma su ƙara kafa nasu ah, wato irin buri da suke son su cimma na gudanar da mulki a wayannan ƙasashen cikin su har da Nijar da Burkina Faso da wani bangare daga Nijar daga ita kanta kasan chadi a to doctor daga karshe wasu irin matakai kake ganin ya kamata yanzu kasashen yankin sahel din da ma ta kai ta kanta gwamnatin chadi din da ma cibiyo na kasa da kasa ya kamata a ce sun dauka wajen magance irin yanayi na rashin tsaro da za a iya fuskanta a kasar chadi din wanda ake hasashen haka din saboda abin da ya faru din to lalle akwai buƙatar amfani da hanyoyi na diflomasiyya na tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma na haɗin kan ƙasashe da yawa a takaice dai akwai buƙatar ita ƙungiyar haɗin kan afirka wato au ta shigo ta tabbatar da cewa ta tabbatar da sabon wannan sojoji da suka anshi mulki an tuntuɓe su an ba su shawara su gama gwamnati na gambiza su kuma yi ƙoƙarin sasanta wayannan matsaloli na cikin gida wanda har suke kaiwa ga irin wannan bore da kuma yunkurin kife gwamnati ah, mulkin soja bai taba magance irin wayannan matsalolin to kamata yi yadda aka yi ma ah, dokar kasa karin ah, tsaye suka anshe mulki ba abu bane wanda zai haifar ma kasa alheri to ta kamata yi wayannan ƙungiyoyi na diplomasiya su tabbatar da cewa cikin ɗan karamin lokaci wannan wayannan sojojin sun hannanta mu farar kula mulki kuma sun koma kokarin dakile duk wata matsala na tsaro da za ta taso daga bangarorin nan da matsalar tsaro ah, su kuma wayannan kungiyoyi wayanda suke amfani da karfin tuwo suke san su an shi mulki to ya kamata eh, waɗannan ƙungiyoyi da ƙasashe na duniya masu faɗa ji irin su faransa da ƙasar amurka su shiga ciki inda suke samun makamai to a zai ƙoƙari a dakile shi a nuna musu muhimmancin zaunawa don a tattauna shi kan wanda suka ba su dama a ƙasar libya eh, suka je suka yi tattara makamai har suka yi irin wannan yunkuri shi kan shi ya zauna yanzu ana tattaunawa da shi wato general khalifa kenan ana tattaunawa da shi kuma an samu gwamnatin haɗin gambiza a nan ƙasar libya to a takaice ya kamata kasar amurka kasar faransa da kasashe masu faɗa a cikin afirka su shiga cikin wannan al'amari kar su bari abin ya kai ga har an ci gaba da yakin basasa a kasar kuma wadda za ta iya kaiwa ga darewa na kasar kuma haka ɗin ya faru zai shafi tsaron yankin sahel. dr kabiru adamu masanin harkokin tsaro na yankin sahel kenan kana kuma shugaban kamfanin bada shawarwari na harkokin tsaro a Najeriya, wato bacon consultants a birnin abuja kenan a hirar mu tare da shi to masu saurari da kuma kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma da idan allah a shiri na gaba inda zamu sake ta muku wasu batun na daban kafin nan dai godiya ta musamman ga shi malam Ismail bello kasan tattalin arziki wanda ya amsa mana tambayoyin muka gabatar masa masu saurari sai wani cikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ga shirin nan na tafsirin Ramadan. Tafsirin alkur'ani mai girma.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 ta 1442 wanda shine ya daidai da 2021 miladiya har yanzu muna nan a cikin tafsirin wannan sura suratu tariq kuma cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ina neman tsari da Allah daga shaidan jefafe abin kyama. Da sunan Allah mai rahama mai jin sama ma'abuciyar dawo da ruwa da ƙasa ma'abuciyar tsarewa shuka ta fito hakika shi alkur'ani magana ce mai tsage gaskiya وما kuma shi ba شي banza ba ne. to bayan wannan ubangiji da ya gama wannan bayani sai kuma ya karkato ya kuma ci gaba da ainihin rantsuwa subhanahu wa ta'ala amma wannan rantsuwa ta biyu da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wata rantsuwa ce da ubangiji yake yi dangane da al'amura da suka shafi sama da ƙasa da abin ke tattare da su kuma rantsuwar wannan jawabinta ya shafi alkur'ani ne bayan allah ya yi bayani akan al'amura na kiyama da kuma rantsuwa da ya kafin ya shiga al'amura na kiyama din ya bayanin su to yanzu kuma sai ya yi wata rantsuwar a wannan rantsuwar yana so ne jawabin rantsuwar shi kuma ya mana bayani dangane da alkur'ani mai girma shine Allah ta'ala yake cewa ina rantsuwa da sama zatun raja wato saman nan wacce take ma'abuciyar ruwan sama wannan ruwan saman da yake komowa zuwa ƙasa wato yake sauka zuwa ƙasa wannan saman ma'abuciyar ruwan sama ina rantsuwa da ita sannan ubangiji yake cewa haka kuma ina rantsuwa da kuma ƙasa ma'abuciyar tsatsagewa wannan tsatsagewar da take yi ta yanda tsirrai za su fito daga ƙasa ko kuma ta tsatsage ta yanda ƙorama za ta fito ko kuma ruwa ya fito daga ƙasa to ina rantsuwa da wannan ƙasar wacce take ma'abuciyar tsatsagewa domin tsirrai su fito daga gare ta to wannan rantsuwa da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi menene jawabin rantsuwan ya Allah sai ubangiji subhanahu wa ta'ala don ya nuna mana jawabin wannan rantsuwa sai yake cewa lallai alƙur'ani magana ce wacce take tantance ƙarya da gaskiya duk abin da ke cin alƙur'ani in ka bibiye shi za ga cewa alƙur'ani cike yake da tantance abin da yake na hakika da kuma abin da ke ba na hakika ba abin da yake na hakika shine gaskiya tabbatacciya abin da ku ba na hakika ba ƙarya bata shine abin da Allah ta'ala yake so nuna mana jawabin rantsuwa kenan ubangiji ya rantsuwa da sama wacce take sauka da ruwan sama ya rantsuwa da ƙasa wacce take tsagewa tsorai su fito cewa mai cewa lalle alkur'anin nan magana ce wacce take tantancewa tsakanin ne tsakanin gaskiya da ƙarya sai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aya ta gaba yake cewa sannan shi alkur'anin nan maganganun da ke cikinsa lalle ma huwa bil ba maganganu ne na banza ba saboda haka duk abin da yake ciki labarurruka ne da suke tahowa zuwa gare ku dangane da tashi ranar kiyama da kuma zuwa da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan komawa babu wani kokonto a cikin komawa zuwa ga Allah larai ba fi saboda haka kusan cewa abubuwan da ke tattare daga alkur'ani maganganun da ke cikin alkur'ani magana ne tabbatattu da ake gaya muku saboda haka idan wani yana cikin shakku ana cewa da shi akwai mutuwa kuma mutuwan nan ma an yi a gabansa ko dai babansa ko kakansa ko wani nasa sun mutu ko makotansa ko ma dai zuwaye sun mutu a gaban mutum kuma tun da suka mutu nan bai ji an ce sun dawo ba saboda haka shi din ma dai zai mutu to ubangijin da ya halitta gashi yana ba da labarin abubuwan da za su zo nan gaba to in ban da shashashen mutum wani mutum ne ba zai shiga taitayinsa ba waye wanda ba zai dawo ya yi abin da ya kamata ya yi na bin Allah subhanahu wa ta'ala ba har ya tsaya yana wani ɗagawa ya tsaya yana nuna wani abu na girman kai to ubangiji gashi rantsuwa ma yake shi ya halitta shi ya samar da kowa shi ya samar da komai amma dangane da bayanin da yake yi sai ya yi rantsuwa domin mu tabbatar da girman abubuwan da Allah yake so ya gaya mana to wannan ga mai hankali ya kamata ya shiga taitayinsa to alkur'ani sabanin abin duk da waɗansu suke faɗa musamman mustashriqun yau an samu mustashriqun abin ban takaici, suna nan mustashriqun din nan wasu ne wanda ba musulmi ba za su zo su karanta addini su yi zurfi cikin karanta alkur'ani da musalce musalce da waye har zuwa suke kasashen musulmi su kawo ziyara su je nan su ga komai na asirin musulmai sai su je su ta rubuce rubuce su dinga ƙaryata cewa wai alkur'ani ba ainihin Allah ne ya saukar da shi ba to wannan kafiran maka ma an samu waɗanda suka yi irin wannan wanda Allah ya la'ance su to a wannan zamanin ma hatta a musulman ma abun ban ta ci ko da yake ba ka ci kiran wannan musulmi ba muna musulmi dai kur za ka ga waɗanda suke da shakku akan alkur'ani din suna nan wai sunansu musulmai to za ka gansu suna nuna kamar musulmi wato kamar alkur'anin nan ma maganganu ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar wai ba daga Allah ma ya sauko ba to gashi ubangiji subhanahu wataala abin da yake nuna mana magana ce ta sa kuma shi ya sauko da ita kuma da ya sauko da wannan maganganu din gashi nan maganganu na cikin alkur'ani domin tantance abin da yake gaskiya da kuma tantance abin da yake ba gaskiya ba saboda haka su waɗanda ba su imani ba ya kamata su san cewa alkur'ani cike yake da waɗannan al'amura in ka karanta alkur'ani kaga cewa baka wa'azantu a cikinsa ba baka iya tantance gaskiya da ƙarya ba to baka karanta shi yadda ya kamata ka karanta shi ba to za mu tsaya anan saboda lokaci sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin yanzu kuma sai shirin muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakon gaisuwa ta ta'aziyya ga mutanen kasar Chadi ko ga mutanen kasashen Afirka ga baki ɗaya kasashen Musulmi musulmi rasuwar idris tebi mai shugaban kasar caji allah ya gafarta masa allah ya gyara masa kurakuransa gaskiya afirka ta yi babban rishi ba wai chadi ta yi rishi ba a sai ya ce kawai afirka ta yi rishi gaskiya da ma musulmin duniya kuma an mutar nan gaskiya yana da kishin kare kasar shi da ma sauran kasashen afirka akan dai abin da shahi ta'addancin nan gashi duniya din nan abin da yake nan can ko ina ana kashe-kashe lallai shi ma ana yi amma gaskiya na da kokari ta musamman ma inda za a gane yana da kokari an kashe shi a filin daga to ka gani ko abin gaskiya ka a samu shugaba irin shi wanda kai ne shugaba za a ce ka zage hannunka ka ɗau makami kun kuna fada da yadda da faca ba za a samu wani gari a gurin Allah za a samu wanda ya fiye da shi din amma dai gaskiya zan bi shi da addu'a dan mutane yana da kishin Afirka ba kishin kasar da kadai ba kasashen Afirka magana Rabiu Idris daga da magaram sanda ina muku fata alkhairi ma'aikatan gidan rediyo POH Jera assalamu alaikum sajin hausa na gidan rediyon tahiran mai magana muhammad direban Masho daga nan karamar hukumar Fune a jihar Yobe Najeriya. To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna mika sakon tarziyan mu ga al'umma kasar Shadi da ma al'umma Afirka baki da domin abin ya fi karfin a ce kasar Shadi kadai domin gaskiya al'umma Afirka sun yi babba Akan yadda aka gani bayan Idris Deby a fagen dagan yaƙi to gaskiya shugabannin Afirka domin gaskiya irinsa zai wuya domin babban bango ne ya faɗi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji Allah ji kansa da rahama Allah ya samu tuwa hutunci a gare shi kuma Allah ya muna addu'ar Allah ya ta mana irin su a kasashen mu na Afirka mai magana Muhammad Direba Marwa Masha Farmar kuma na jihar Yobe Assalamu alaikum Radio ta Taron Kure Musulunci sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura na shigo na fili domin in mika ta ga rashin da 'yan kasar caji suka yi na President Idris Baby Allah Ubangiji ya ji kan shi Allah ya gafarta musu Allah ya kan musulmi muna ba duka yan kasar Chadi da ma Afirka gaba ki daya azai wannan gwarzo kuma Allah ba iyalan shakuri kuma Allah ubangiji ya sa an cika da imani kuma muna addu'a da duka musulmi Allah ka ji kansu shi duniya ma kullum sun ya ma duk abin da ka gani insha Allah ana kwana na tashi ta ran kai ne ta ran ba kai bane sai dai mu ci gaba da addu'a Allah ne ya shiga musulmi gaba ki daya ina wa kowa fatan alkhairi Allah ne Ubangiji ya tashi mu lafiya suna na shugaba Iliya mai titi shayi. Assalamu alaikum sashen Hausa na h Hausa barkamu da haka mai magana Lawali Andu daga Niamey Nijar. Ba abin da zamu ci sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dangance da wannan babbar rashin da kasar Chad ta yi ko in ce kasashen mu na Afirka ta yamma. A gaskiya wani babban bango ya faɗi wajen gwagwarmaya da yaƙi irin na sunkuru wanda gaskiya dole a ce kasar chadi ta yi zarra a wannan waje kuma an samu wannan ne ta hubasa shi wannan marigayi da debi allah dai ya na kwanciyar hankali a mu musamman a nan yankin sahara allah kuma ya ba su wanda zai fi shi gwarzantaka da kuma tsamo mu daga cikin halin da suka shiga na ta'addanci da tawaye da sauransu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa radio iran da farko kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilis firezi ne na kudabra a yanzu ce da take agadas jamhuriyar Nijar. Eh, zan yi amfani da wannan dama da farko ya isar da sakon ta'aziyya ta ga 'yan uwa 'yan kasar Chadi dangance da wannan rishi da suka yi na mai girma shugaba Idris Deby Itunu muna taya su shimami da wannan babban rishi da aka yi kuma ina taya duka daukacin Afirka saboda ba 'yan Chadi ne ba su kai rishi wannan na Idris Deby duka Afirka ce ta yi rishi ga wannan gwarzon shugaba wanda Eh, chadi da duniya da afirka ba za su taba manta da irin shi ba wanda ya mutu a cikin kare kasar a cikin kare mutuncin kasar da kare 'yan kasar allah ya ji kanshi da rahama allah ya gafarta mushi ku tashi lafiya daga mai sauraron ku idiyas aga To da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. Tun ziga shirin nan na amsoshin tarbiyya. amsoshin tarbiyya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa a tambayoyin ku na tarbiyya daga radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun kammala tarjimar hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wacce ya yi a ranar juma'a ta karshe na watan sha'aban a wata shekara inda yake maganar watan ramadan mai alfarma wanda yake gabatarwa a lokacin a cikin shirinmu na yau za mu ɗauki wasu al'amura masu muhimmanci duk da cewa dukkanin hudubar tana da muhimmanci don mu yi ƙarin bayani a kansu. su da farko dai akwai inda manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa numfashinku a cikinsa tasbihi ne wato yana nufin koda mutum mai azumi bai yi tasbihi ba numfashinsa da yake yi ana rubuta masa ladan tasbihi a wajen Allah tunda dama watan fadarar ubangiji ne don haka idan har za a rubuta masa lada da numfashinsa kawai mai kake zaton idan ya yi tasbihin ko kuma ya yi wata ibada banda haka ya bayyana cewa karatun aya guda cikin alkur'ani mai girma a cikin watan yana da ladan sauki alkur'ani a cikin wata wanda ba ramadana ba to me kake gani ganin idan mutum ya sauke alkur'ani sauka ɗaya sauka biyu ko fiye da haka a cikin watan don haka ladar tana da yawa har ila yau akwai inda yake cewa shaƙi shine wanda watan ramadan ta wuce amma bai sami gafarar ubangiji ba wannan yana nuna mana irin yawan rahama allah da yake sauka a cikin watan mai alfarma na ramadana akwai wasu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke bayyana cewa wasu yan aljanna za su yi nadama yan aljanna ne amma kuma suna nadama ba don komai ba face don lokacin da suka bata a duniya suna yin wasu abubuwa wa'anda ba su da wani amfani duk da cewa ba zunubi ba ne suna nufin da sun yi amfani da lokacinsu wajen yin wasu ayyuka alheri da sun sami daraja aljanna fiye da wacce suke cikinta musamman idan muka ɗauki lokaci irin lokacin watan ramadan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan hudubar yana cewa lokutansa su ne mafi fita lokuta wannan yana nufin irin yawan ladin da ake samu a cikinsa da kuma rahama Allah da take sauka a cikinsa don haka mu yi amfani da lokutanmu a cikin wannan watan kamar yadda ya dace don kada mu yi nadamar cewa ina ma da mun yi kaza da kaza a lokacin da ba mu da damar yin hakan har ila yau kamar yadda kowa sani mafificin wata a wajen Allah shine watan Ramadan mafificin ranaku su ne ranakun watan Ramadan har ila yau mafificin darare su ne dararen watan Ramadan sannan mafificin darare a cikin watan Ramadan shine daren Lailatul kadri kamar yadda ya zo cikin Alkur'ani mai girma daren Lailatul kadri ya fi watanni dubu yaya kake gani ko kuma kake zato idan mutum ya sami damar yin ayyukan alheri a cikin wannan daren ai ladarsa kuma sai Allah kaɗai ya san yawansa da ƙarshe a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ladar mai azumi Allah ne kawai ya san iyakansa wato shi yake biyan ladan ko kuma yadda ya faɗa wannan saboda sanin cewa shi azumi allah ne kadai yake iya sanin da gaske mutum yana azumi ko baya yi shi azumi ba a riya a cikinsa don idan mutum yana so sai ya ɓoye ci abinci ko ya sha ruwa ya fito gaban mutane ya ce yana azumi ba wanda zai musanta amma allah ya san gaskiya da kuma rashin gaskiyarsa yana azumi ko baya azumi don haka ne yake cewa shi ne zai ba da ladar mai azumi ya san wanda ya yi azumi don shi da ma wanda bai yi azumi ba da fata masu sauraro za su yi amfani da wannan wata mai alfarma don samun yardar allah ta'ala da gafararsa da kuma samun ansa addu'a a cikin wannan watan allah ya yi mana muwafakar ayyukan alheri a cikin wannan watan kuma ya maimaita mana ya kuma sake maimaita mana kada mu yarda mu ɓata lokacinmu wajen kallon fina-finai wa'anda ko ba sabon allah ba ne amma bata lokaci ne irin wanda mutum zai yi nadama ko da kuwa ya sami shiga aljanna masu sauraro anan mu dasa a cikin shirinmu na yau masu sauraro anan mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh don sai shirin mana karshe shirin nan na shirin rayuwa Isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barka Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. zaune ado yake shi da shatima a saman mota suna kallon wani mutum da ya fito daga banki da wata bakar jaka ado ya ce allah ya sa wannan mutumin gida zai kai wannan kuɗin shatima ya ce bana tunanin gida zai kai su ka san wani abu kawai mu bayan shi mu ga inda zai kai su kamar daga sama suka ji an ce kada ku damu zan nuna muku gidan shi ma azabura suka juyo domin sun ji muryar da suka sani goga da su ilu suka gani tsaye a jikin motar su saurin sakowa suka yi daga saman motar za su gudu caraf suka kama su kokowa suka fara yi goga ya ce wallahi za ku bata ma kanku lokaci ado ya ce wallahi zan yi maku ihu barayi dariya goga yana faɗin lallai wuyanka ya isa yanka bindiga ya fiddo ya ɗora mashi a bayan shi yana faɗin kai ihun to shiru ado ya yi goga ya ce ilu muje je kawai tura su suka yi cikin motar goga ya anshi makullin motar ya ja suka bar wajen shatima kamar wanda ruwa ya ci gaba ɗaya jikin shi rawa yake yi sai da suka isa har kofar gidan malam sannan suka fito da malam suka fara cin karo baki ya washe yana faɗin yau kuma ina kuka samu waɗannan mutanen goga ya ce ai na faɗa maka za su shigo hannu ne bin su malam ya yi zuwa ɗakin su suna zuwa goga ya ɗauko wata dorina wadda ya saye ta dama saboda wannan ranar bindigar ya ba ma ilu yana faɗin rike mani duk wanda ya yi yunkurin guduwa ka harbe shi kayan siyasa suka cire daga sosai gajerun wanduna kuka tima ya fara yana faɗin dan allah goga ka yi haƙuri wallahi ba laifi na bane ni ma ban san zai mutu ba kawai yankar shi na zoyi ashe wukar tana da kaifi tsoron kada ka kada ni da yan sanda ya sa muka gudu goga ya ce ni wannan bai dame ni ba uban wa ya ce ku sace mani kuɗi na shatima ya ce wallahi bamu ɗaukar maka kuɗi ba nawa kawai muka ɗauka zuba mashi bulalar ya yi hakan ya sa ya saki kara haka goga ya zane su sosai tun suna ihu har suka daina gaba ɗaya jikinsu sai da ya fashe saboda duka malam ya ce kara musu shegu marasa tarbiyya ba kamar ma kai shatima mutumin banza nan aka kawo ka kana kazamin ka amma wai har ka san ka kashe mutum kuma ka sace kuɗin mutum da ya nuna maka so ka gudu ba ni bulalar nima na yi masu tawa sai da malam ya zane su sosai ya fi dukan shatima sosai goga ya sa akil ya daure su sosai suka jigata haka aka daure su cikin ɗakin kamar goro malam ya ce yanzu ya za ku yi da wancan motar goga ya ce ta zama tawa ai tun da suka sace mana kuɗi komai nasu ya zama nawa ne kai ado ina takardun motar suke da ƙyar ado ya ce suna cikin motar murmushi ya ya ce ina sauran kuɗi na ado ya ce ba mu da ko sisi yanzu ili ya ce goga su ba mu makullin gidansu tunda akili ya san gidan sai mu je mu duba goga ya ce haka ne duba cikin kayansu su kila yana ciki kuma wallahi duk wanda ya kwance su zai gamu da fushi na garbati ya ce wannan wa ma ya sani ko su ne suka sace maka ledar ka goga ya ce haka za ta iya faruwa aisha timi ya taɓa ɗauko ta bindiga ya ɗora ma mai yana faɗin faɗa mani inda ka kai mani leda ta leda ta ko na fasa kanka cikin kuka shatima ya bashi labarin abin da ya faru cike da mamaki suka hada baki wajen faɗin dama naziru shine yaron da su oga suka kashe ma iyaye goga ya ce da yake lokacin da muka je da dare ne ko fuskar shi ba mu gani ba yanzu saboda rashin mutunci shine za ku kai mashi wannan ledar saboda ya san ina cikin waɗanda suka kashe mashi iyaye lallai kun cika marasa mutunci to wallahi kun ja ma kanku malam ya ce ku bar su a nan ko abinci sau biyu za a ringa basu kuma ba mai yawa ba mai yawa ba za su san sun munafunce ku wayar goga ce ta yi kara yana dubawa ya ga bella ne bayan sun gama gaisa goga ya ce zuwa gobe ne ina so ka faɗa ma sauran 'yan sandan ni kuma zan shirya yadda za a kama su oga ba tare da an haɗa da mu ba tunda kuna da kes ɗinsu da yawa a wajen ku kawai a kai su kotun kaga hankali na zai kwanta to shi kenan na gode sai ka ji ni ili ya ce amma goga taya kuɗin mu za su dawo hannunmu bayan ba su bello ba ne kadai za su zo wajen goga ya ce ko ba su dawo ba mun ci ribar miliyan ɗaya bare ma na san za su dawo na san bello sosai ba ni da wani buri wanda ya wuce na ga oga da yaran shi a gidan yari ku tashi mu je a sa babban kwado a rufe ɗakin nan malam ya ce sai kun dawo goga ya ce malam buhun shinkafar nan ya kare kuwa mala ya ce akwai saura ko wancan ma ban fasa ba fita suka yi suka rufe su ado shatima ya ce kenan na san kashe mu za su wallahi ado ya ce kai matsoraci ne wallahi wa ya faɗa maka goga yana kisa babu abin da zai yi mana kawai za mu wahala daga ƙarshe su sake mu mu dawo mu haɗu ba mu da komai shi kenan. shatima ya ce wallahi sai na yi malam rashin mutunci duk ranar da muka bar wajen nan ado ya ce kai ma kenan da kake faɗa ana ji bayan kwana biyu goga ya faɗa ma oga ya samo kuɗin ya faɗa masu inda za su haɗu tare da yaran shi suka tafi a mota a mota oga yana faɗin yau zan farfado daga tsohon talaucin da nake yi amma a ce komai ya kwance mani ban da wannan motar babu abin da ya rage mani na tara kuɗi sosai a baya amma wai yanzu ni ne ko gidan kaina ban da shi idan na karbi kuɗin nan dole na samu gida ko na miliyan ɗaya ne na saya To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. to da maka kashin shirin namu baki daya amma kafin mun kwana da ku da nasarar lokaci ya san barka sake dawa domin ta suma na wasu gaske labaran da aka saurara a kasar chadi a wannan juma'ar ce ake jana'izar da tsohon shugaban kasar murgayi marshal idris debi etino wanda ya rasu a ranar talata da ta gabata tun da farko dai an sanar cewa a ranar za a yi wa shugaba idris debi etino jana'izar ban girma za a fara da macin soji daga nan dan murgayin kuma wanda sojoji suka sanar zai mulki kasar wato janar muhammad idris debi zai gabatar da jawabi shugaba emmanuel macron na faransa zai halarci jana'izar kamar da fadar shugaban kasar ta sanar shugaban kasar mali na riko ba indiya hudu kuma na jamhuriyar nijar bazum muhammad su ma za su halarci sana'izar a ranar talata da ta gabata ne ya rundunar sojin kasar chadi ta sanar da mutuwar shugaba idris debi itno sakamakon raunin da ya samu a fagen daga a yaƙi da 'yan tawaye a arewacin kasar To labarin kuma game da cadin kwamitin sulhu na kungiyar kasashen Afirka AU zai yi wata tattaunawa ta musamman kan matsalar siyasa a kasashen chad da kuma somaliya a cikin wata sanarwar kakakin au ebba kalando ya fitar ya ce tattaunawar za ta yi daidai da babban aikin da ke gaban kwamitin na tabbatar da samar da kariya da kuma kawo ƙarshen rikici da matsalolin da suke damun nahiyar wannan na zuwa ne kwana guda bayan da 'yan adawa a chadi suka yi watsi da nadin da sojoji suka yi wa dan marigayi idris debi lokacin da ake tsaka da jimamin mutuwarsa idris debi wanda ya mutu yana da shekaru 68 a duniya ya jagoranci kasar na sama da shekaru 30 mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran a abbas arakci ya ce ana samun ci gaba a sabon zagayen tattaunawar da ake a biyanna dangane da batun nukiliyar kasarsa duk da kalubalen da ake fuskanta a ci gaba da tattaunawar diplomasiyyar da ake yi a biyanna domin faɗo da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta nukiliyar iran da aka rataba wa hannu a shekarar goma sha biyar inda ɗage takunkuman da aka sanya wa iran ɗin da batun nukiliyar ta suka kasance a kan gaba cikin ajandar tattaunawar gidan talabijin na press tv na iran ya rawaito cewa bayan tattaunawa da sauran wakilan kasashen da ke cikin yarjejeniyar da suka hada da burtaniya sin faransa da rasha da kuma jamus abbas arakci ya ce tehran za ta dakatar da tattaunawar a duk lokacin da ta kai ga tsananta sharuɗa ko aka fara bata lokaci mataimakin sakatare janar kuma daraktan harkokin siyasa na sashen kula da harkokin wajen kungiyar tarayyar turai enrique mora wanda shine yake jagoranta tattaunawar ya ce an samu ci gaba cikin makonni biyu da suka wuce amma ana buƙatar aiki tukuru kana an kafa wani rukunin ƙwararru na uku wanda zai magance batutuwan da za su biyo baya to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran kasar rasha ta sanar cewa za ta janye dakarunta daga iyaka da kasar ukraine a cikin kwanaki masu zuwa wannan bayanin ya fito ne ta bakin ministan tsaron kasar rasha sergei shogu wanda ya ziyarci yankin inda sojojin rashar ke gudanar da wani atisaye ya ce dubban sojojin rasha za su koma barikin su kafin nan da ranar 1 ga watan mayun gobe bayan sun kammala aikin su na nuna bajinta da kuma tsare kasar wannan dai a cewar masana zai kawo ƙarshen zaman tankiya da aka kwashe makonni ana yi tsakanin rashar da kuma ukraine to don na maka kawo ƙarshen shirin baki daya sai Allah mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu da kowa da kowa musamman shi Hassan Barka wanda ya karanto labaran duniya nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya